tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikifiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba muna karkashin babin da ke bayani akan ta'aziyya inda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kai ziyarar ta'aziyya gidan wata mace daga cikin matan madina a sanda wani ɗana ta ya rasu bayan da annabi haƙurtar da ita ya faɗi mata kalmomi na kwantar da hankali ta nuna damuwanta dangane da rasa wannan ɗana ta da ta yi to shine sai annabi ya nufin kwantar mata da hankali da kuma dukkanin wani musulmi da zai zo a bayanta da cewa babu wani mutum namiji ne ko mace wanda 'ya'yansu uku za su rasu kuma su mai da al'amari wajen Allah su nemi sakamakon damuwar rashin da suka shiga a wajen Allah face sai Allah madaukin sarki ya shigar da su aljanna ta dalilin wannan rashi da suka yi nan take sai na umar ya ce ya rasulallah hadda wanda ma rasa ya'ya biyu zai shiga nan annabin rahama ya ce kwarai da gaske hadda wanda ma ya rasa ya'ya biyu malam muhammad hassan ya ce tausayi irin na annabi da a daidai wannan lokaci an samu wanda ya ce ya rasulallah hadda mai daya da annabi zai ce hadda mai ɗaya mala ya ce fashahid min hadis abin da ya kaba hujja da shi cikin wannan hadisi da muka karkare karanta shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kad zahaba litta'aziyya shine annabi ya tafi litta'aziyyati hazihi al-mar'a saboda hakurtar jajanta ma ita wannan macen kinan mu ma a yanzu cin annabi ya je to ya sunanta mana zuwa taziya daban zaman makoki daban taziya shine wanda annabi ya ji inda zaman makoki addini ne to annabi sai ya yi shi ashe an mun da yawa a zamanin annabi kuma annabi ya je ta'aziyya amma ba inda annabi ya share waje aka shimfiɗa mai ma ko a kafa mai kanofi ya zauna yana ansan gaisuwa lokacin yana raye sabai da dama sun rasu bai masa haka ba ni na san waɗanda suka rage a duniyan nan ba wanda ya kai darajar usman ɗan mas'ud domin nono ɗaya suka sha da annabi annabi ce ɗan uwan shi ne ai kun hadisin shi da aka binne shi a bakai'a annabi ya sa aka ɗauko mai dutse har ma wanda ya je ɗauko dutsen ya gaza ɗaukowa annabi ya je da kan shi ɗauko ya zo ya kafa a matsayin alama ya ce domin in rika gane kabarin 'yan uwana in binne su a wajen amma duk da haka manzan Allah bai zama makoki ba ina na san ba wata mace da za ta mutu a duniyan nan kowace ce ta kai darajar khadija khadija ta rasa annabi bai zama makoki ba ga su musab dan umair wanda ayoyi suka sauka a kansu ga su abdullahi dan hiram wanda sai da Allah ya magana da shi bayan mutuwan shi ga kuma amur dan jamuh ga sa'ad dan ubada sa'ad ɗan mu'az wanda da ya mutu sai da al'arshin Allah ya rawa ga Ja'far da ya rasu mun gano wannan da ke ku Ja'far tayyar wanda annabi ce an mai fika kai yana tashi a gidan aljanna to sun kwanta dama annabi bai zama makoki ga ko ɗaya daga cikinsu ba ta wannan zama makokin da kuke ina kuka samo shi amma akwai gaban da na ajiye mashirai ko bayan rasuwan annabi mai yiwa wani ce to ya annabi ya manta ne ai abu ne mai kyau kash annabi ya manta bai yi ba Ta yanzu sai haɗa mantuwa Allah ya manta a uzu billahi kaza Allah ya manta a billahi khulafa'ur rashidun duk bai su manta zama makoki abu ne mai kyau ba su yi ba ku ne yan ƙarshen duniya za ku tunu zama makokin nan ba cikin ƙur'ani kuma ayoyin alƙur'ani sun zo sun bayyana mana hatta yadda ake mutuwa ba yadda ake ɗaukar rai haka disan mazan Allah haka malamai suka yi mana sharhi a fiqhu amma ba inda aka roto wannan zaman makokin kai zaman makoki manya mun gano wannan da kyau ko zuwan makoki maguzanci ne ba musulunci ba ne kuma kowa ke yi kuma kowa ya mutu ina fatan mun fahimci wannan da kyau da Allah ku ji tsoron Allah ku bari shi san gaje kai masa gaisuwa ka ƙara gaba kawai karbu da su sitai sitai za kai lokacin da zama makokin ma ba zai samu ba Allah ya tsare mana imanin mu. malai ke cewa aidan har ila yau dai ƙaunahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina ma da khala ala ummi salama har ila yau maganar da annabi ya faɗi yayin ta'aziyya sanda ya shiga wajen ummu salama radiyallahu anha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda aqiba mauti abi salama abu salama na rasuwa annabi na shiga gidan haza aidan labzun wannan lafazin da annabi ya amfani da shi to shi ma ku riƙe ku riƙe yin ta'aziyya da shi yadda hulufin ta'aziyya annabi ya shiga gidan ne saboda ya ta'aziyya ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce allahumma filli abi salama allah ka gafarta ma abu salama warfa darajata fil mahadiyyin allah ka ɗaukaka darajar shi cikin shiryayyen bayi wa khalifu fi aqabihi fil ghadirin ya Allah waɗanda suka yi saura a bayan shi kamar gurbin shi wanda ya daidai da shi ko sama da shi waqtil lana wa lahu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana sannan ka gafarta mashi ya kai ubangijin halittu wa afsah lahu fi kabari Allah ka yalwata mai kabarin shi wa nawwir lahu fihi sannan ka haskaka mai wannan kabari nashi haza aidan du'a'un sabitin fi ta'ziya bala yace wannan addu'a ce tabbatacciya da ta zo ana iya yi yayin da aka ji wa mutum ta'aziyya wannan hadisi akhrajahu muslim al-imam muslim ne ya fitar da shi fi kitabil janaiz babun fi ighmadil mayyiti wa du'a'ula babin da ke bayani akan ana son rintse ma mamaci irin shi bayan da ya rasu da kuma yi mai addu'a juz'i na biyu lamba hadisi na 920 fa abu dauda fil janaiz babu takmidil mayyit ya kawo shi a juz'i na uku lamba hadisi na 3118 haka imamu ahalus suna wal jama'a ahmad dan hambali a jizgin shi na shida shafi na 297 allah maɗaukin sarki ya samu dace aizan mala ya ce har ila yau dai ƙaunahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ta'aziyyatin li'abbi ta'aziyyati hili abdullahi bin ja'far ku rike lafazin da annabi yayi yayin da ya kai ziyaran ta'aziyya ga abdullahi ɗan ja'afar fi abihi da ya je jajanta mai mutuwan mahaifin shi ja'afar buna abi talib ja'afar ɗan abi talib radiyallahu an Allah ya ƙara ma Jafar yadda Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce Allahumma khluf ja'afar fi ahlihi ya Allah kan mai ma Jafar. mafi alkhairi cikin iyalan shi da Allah ya karba addu'an sai abubakar ya auri matan shi kun gano wannan da kyau ku ya sunan matan jafar eh ya sunan matan jafar jafar kanin ali ne ko wan ali ne wan ali ne amma sunan matan shi wanda sayyidina abubakar ya aure ta hatta ya fama abubakar ɗa ɗaya wanda wannan ɗan na jafar guda ɗaya abdullahi da ɗan da aka sai ma saidina abubakar bayan rasuwan sayyidina abubakar sai na alkume ya auri matan to shine sai ya haɗa su waje ɗaya ana tattaunawa ɗan jafar ya ce ma ɗan abubakar mahaifina ya fi mahaifinka daraja sai shi ɗan abubakar ce gafara mahaifina ya fi mahaifinka daraja nesa ba kusa ba sai sai na ali ya ce mata to ke dai ke kika haife su duka saboda haka ki yanke musu hukunci a raba wannan gaddamar sai ta ce cikin samari domin auren saure da budurwa suka yi tsakaninta da jafar ta ce ban taba samun wani saurayi mai alherin mahaifinka ba cikin dattawa ban san dattijan da ya kai mahaifinka alheri ba sai na ce to ni kuma ina kika aje ni idan jafar ya ɗauke tutan samari abubakar ya ɗauke tutan dattijai ni kuma ina ina kai kuma sunanka matashin dattijo ba wanda ya kai ka alheri ni na ƙara wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko sunanta asma'u bintu umaisin ita ce ta ɗaya sanda za a je aikin hajjin ban kwana annabi ya shige mata bayani wannan dan ne shi da kai dan jayayya da shi da dan ja'afar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ce wa baraka li abdullahi fi safaqati yaminihi kuma Allah madaukin sarki ya sa albarka a duk sana'an da abdullahi zai kafa wanda zai gudanar don ya rayu يعني عبد الله بن جعفر قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات سأقع النبي مي والله الدعاء كنينا da kyau in ka ji zaka mutum ta'aziya ka samu kalmomi masu kyau irin wannan ka amfani da su wajen haƙurtar da shi Allah ya samu dace wal hadith akhrajahu ahmad bi sanadin hasan wannan hadisi al ahmad ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa mala yace min al-masail muhimma har ila yau yana daga cikin matsaloli masu matukan muhimmancin gaske allati taghayyaba ala kathirin min al-muslimin wanda wannan mas'ala ta ɓoyo daga yawa-yawan musulmi ba su farga da ita ba ita ce kuwa annat ta'aziyya la tuhaddu bi salasati ayyamin ba iyakance ta da kwana uku ba za a yi rasuwa sai bayan sati uku ma ka je kai gaisuwa ko bayan wata daya ba wanda ya iyakance ta cewa ai in ta kwana uku te kwantai kai ne da kai kwantai kai da magananka sau da ka zo da abin da cikin addini babu shi ya'ani ba'adun nas mala ya ce wasu daga cikin mutane ya zinnu annahu in fata ala mautil mayyiti salasata ayyamin in har mamaci ya mutu bai je ta'aziyya ba har kwanaki uku suka wuce fala ya ko ola yi uza to ba za a ji a yi wancan ta'aziyya ba gano wanda na ke ko wala ya azi shi ba zai je ta'aziyyar ba ba inda aka faɗi wannan haza khata wannan kuskure ne lam yathbut haza an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan san bai tabbata daga annabi ba bal ta'ziya sabita malai ce ta'ziya tabbatacciya ce fi ayi waqtin tablughaka fihi mithlu hadhihi anba duk lokacin da irin wannan labari ya zo maka mun gano wannan da kyau ku to lallai ka je kai mutum ta'aziyya litattiba wa tasbira ahlul mayyit domin ga kwantar da hankali ka haƙurtar da iyalan mamaci fala tahidda haddu ta'aziyya ba iyakance ta'aziyya bi thalathati ayyamin wai kwana uku ba bal ma sai dai ma matara al-muslimul fa'ida duk sanda musulmi ya hasaso ta fa'ida sai ta'aziyya wajen ta'aziyya a tabiya sai je ka je kayi sai kuma ka ga ana da bukata sai ƙara koma ma ka ƙare gano wannan da kyau ko bayan wata uku ne Allah ya sa mu dace saboda ana son gaje wajen ta'aziyya kuma in ya samu kai masu wa'azin bid'an da ga suna yi in kaga za su iya karba kun ko ba za su karba ba hakurtar da su kwashi takalman ka kai gaba Allah shi kyauta faƙar sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga annabi annahu aza da salasati ayyami yayi ta'aziyya ma bayan kwana uku ba lalle sai a ce kwana ɗaya biyu ko uku kun biyo ce uku ba in ka je kai ta'aziyya shine yayi doriya kan haka kuma bai yi ba ba wanda fai faɗi wannan magana to tsaban karambani ne na mutane Allah shi kyauta ma'ala ce kama fi hadisi abdullahi bin jafar radiyallahu an kamar da yadda ya tabbata hadisin abdullahi dan jafar Allah ya ƙara mashi yarda cewa ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama jaisha annabi ne ya aika rundunan yaƙi istamala alaiha zaid bin harisa kwamandan yaƙin da annabi ya naɗa shine zaidu dan harisa mun gane kowa ya san waye zaidu annabi na matakan son zaidu bararren bawan nan da ya tarbiyanta hannun annabi wanda ya mutunta manzan Allah a gaban iyayen shi kun gano wannan da kyau haka ake so ka zama mutum mai mutunci a ko'ina ka zama mutum mai lura da alheri da kyautatawa da mutuntawan da aka yi maka kar ka zama butulu a kyautata maka ka yi watsi da kyautatawan ka zama kaza kenan ta ci ta share baki wa kawale ce fa’in mutila zaidu, in an kashe zaidu fa ja'far ibn abin talibin to ja'far shi muka kafa ya zan komanda fa’in mutila Ja'afar, in kuma an kashe Ja'afar, to fa abdullahi buna rawaha komandan da zai jagoranci al'umma to abdullahi dan rawaha ne radiyallahu anhum jami'an Allah ya ƙara masa yadda baki da a wani ruwaya na wannan hadisi sai Jafar ya bigi tebur ya ce haba manzan Allah ya zaka fifita zai da a kaina a fara gabatar da shahadin shi akan ni shahada ta. bai ce yi haƙuri haka ne na tsara ya ansa kuma aka tafi qala fa akhadha raya zaidun zaid sai ya dauki tutan yakin annabi fa qatala ya shiga yayi yaki yayi hatta qutila har aka kashe shi summa akhadha raya ja'far ibn abi talib sannan sai ja'far dan abu talib ya dauki tuta fa qatala yayi yaki yayi yaki summa qutila sannan aka kashe shi sun ma'akazar raya abdullahi buna rawaha sai abdullahi ɗan rawaha ya ɗauki dutan yaƙi faƙatala shi ma ya kotsa ya yaƙi hatta kutila har shi ma aka kashe shi sun ma'akazar raya khalid bin walid sannan sai khalid ɗan walid shi kuma ya ɗau tutan yaƙi fafata allahu alaihi to shi a hannun shi Allah madaukin sarki ya bada fatahi wata khabaruhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin su sai ya zo ma annabi fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila nas sai annabi fita cikin jama'a fa hamidallaha wa asna alaihi yabi Allah ya huɗu batul haja kenan wa qala sai ya ce inna ikhwanakum laqawul ado ‘yan uwanku sun haɗu da maƙiya wa inna zaidan a hazar raya zaid ya ɗauki tuta faƙatala ya yaƙi hatta kutila ha aka kashe shi wasta shahada ya shahada wa hazihi shahadatun minan nabi wannan shaida ne daga annabi lahum wanda ya shaide su bi shahada cewa sun yi mutuwan shahada ba ka cewa ne mutuwan shahada in ba Allah ya gaya maka ba ko kuma ka kwatanci maganan annabi ka faɗa kamar yanzu za mu ce zaidi ya yi mutuwan shahada da shaidan annabi shikin amma duk wanda ya mutu yanzu sai ka ce kana sa ran wane ya yi mutuwan shahada ko kana ma wane fatan Allah ya mai arziki da tukwicin darajar shahada amma ba ka yanke ka ce wai wani shahidi ko mu shuhada ko makabartin shuhada wannan bid'a ne mun gano wannan da kyau ko summa akhadha raya ja'far sannan sai ja'far ya dauki tuta faqatala yi yaki hatta qutila har aka kashe shi wastashhada yi shahada summa akhadha raya abdullahi ibn rawaha sannan sai abdullahi dan rawaha ya dauki tuta faƙatala ya yaƙi hatta kutila har a kashe shi fastashhada shi ma yi shahada sun ma'azar raya saifin min siyofilla sannan wanda ya ɗauki tuta na hudu takobi ne daga cikin takubban Allah wa hadhihi shahadatun azima wannan hamshakiyar shaida ce min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta fito daga bakin annabi li khalid bin walid ga khalid dan walid radiyallahu an yace summa akhadha raya sayfun min siyufillah khalid bin walid fa fataha Allah alaihi a hannun shi Allah ya bada nasara kalla duk ukunna ko wanda yake khalid jarinta eh akwai don Allah amma da shi a cikin yaƙin amma annabi ya naɗa wasu ni ina kasa gane wai mai ke damun mutane ne da san jagoranci da san shugabanci da san girma da san ɗaukaka da ƙarfi da yaji komi ni komi ni in ba abin ba ba iya ba in ba abin ba ba za a zauna lafiya ba kai kai jama'a anya musulunci yake yi khalid fa tun kafin musulunci kowa san jarantan shi ba wai shigowar shi musulunci ne a ga jarantan shi ba fa amma da za a ɗauki mukami a ce an ba wani rika mai son girma sai ta fitina don mai shi ba shi aka ba ba na kasa gano wannan abu a musulunci ba ba a haka kun gano wannan da kyau ku manzala ba haka yake ba duk abu in ya taso yana ɗaukan mukami ya bayar ya ba da jagoranci ga wanda yake na ƙasa ga kuma na sama a wajen jeshi usama usama ko shekara 20 bai kai ba ana maganin usama in ana maganin umar kwana maganin aliyu kwana maganin abubakar amma annabi da ya tura rundunar yakin bai sa shi ba sau da waɗanda akwai muhimman da suke wanda ya fi wannan ana fahimtar wannan da kyau ku ga ka a waje ka fi kowa dacewa da cancanta shugaba na iya naɗa wani mukami ya hana ka kuma ba don ya rena ka ba ba don bai da ba wanda yana da yanci ya haka saboda wani dalili da ƙila kai baka sani ba tun mukaman da annabi yake naɗawa a turawa na gwamna a turawa na yin kaza a turawa na yin kaza ka taba jin an naɗa abubakar kuma wannan ya ce abubakar in annabi ya rasu ba shine khalifa ba <laughs> jama'a muna gane wannan kai ko fa annabi zai yi tafiya ma ya nada abubakar ya rike gari bai taba yi ba amma an nuna da da yawa kun gane wannan da kyau ku annabi in zai yi tafiya bai taba nada sai da na ali ya rike gari ba bai taba yi ba kuma wannan ya hana sai da na ali ya zama khalifa bayan annabi eh kuna fahimtar wannan sanda annabi zai je yakin tabuka da zai tafi yakin muhammad dan maslama annabi ya nada ya rike garin madina kun gano wannan da kyau ku shi kuma sayyidina ali aka ce kula da matan annabi shi ce haba manzan Allah ya kuma za a tafi a banna cikin yara da mata kun gano garin ma fa ba shi aka ba ba ba shi aka ba garin ba muhammad dan maslama aka ba garin kuma ga abubakar ga umar ga usman ga ali duk ba ba kowa ba in ana maganar darajar sabai irin wannan za a ɗauko muhammad dan maslama jama kowa shiga taitayin shi addinin musulunci addini ne wanda ake yi don anemiyar don allah kana da mukami ko baka da shi kana da kujera ko baka da ita mun gano wannan da kyau ko yansa dan mu'az akwai mukamin da aka bashi ne sakamakon girman kujeran san da ya mutu ita ce ta sabbaba ruwan a da al'arshin Allah ya yi annabi bai cewa ya ihtazzal arshu bi mauti sa'ad ibn mu'az al'arshin Allah sai da ya rawa sai da ya kada ya girgiza sau da mutuwan sa'ad dan mu'az ga musab dan umair wani mukami ya rike mu'minin na rijalu ni na kasa gane wai me yasa mutane suka bar asalinsu? so koma suna yin wani abu wanda ba shine asalin sa ba daga baya ne na gano shine wahayi ne na shedan wanda shayatin ins su suke yin wahayin waswasi irin wannan ga shayatin ins ina fatan mun gano wannan da kyau kuma suna yi masu wahayin zukhrafal qawli gurura don su ruɗe su da daɗaɗan kalmomi su ƙawata masu mukami da sarauta da jagoranci a cikin addinin kuna bayyantar wannan duk wanda ya sa makan shi son girma son matsaya addini Allah bai ɗaukaka shi jiyan da mala albani bai ɗauke kan shi bakin kowa ba ma cikin al'umma ya harkar shi shi cewa ma yake shi ba shugaban kowa ba ne an yi wannan ko ba yi ba amma jin da Allah madaukin sarki ya daga shi duk malaman da suke gogoriyo da shi suna neman sai an ji su sai an san su yana raye dai ba a ji su ba yau ya kai shekara da mutuwa ba a ji su ba har yanzu dai suna nan inda suke so da girma na waye wallahi na Allah ne wallahi Allah ke bada ta ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu idan aka je wa'azin izala da za a kira shugaban kungiyan na izala ya hau mumbari idan mutum hamsin suka yi mai kabara, sanda a kira kabiru gombe sai mutum dubu sun mai kabbara wannan shi ke da kambun shi kuma wannan shi ke da jama'a in wannan ya ce dole sai ya kwashi wancan jama'an aiki ya gan shi ba ɗan ƙarami ba mun gano wannan da kyau ku wala aiki ya gan shi saboda gamsar da zuciyar mutane allah kawai ke yi wallahi dabaranka ba za ka iya ba law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka kwashe ka kashe duk abin da ke bayan kafa ka raba ma jama'a dan su soka wallahi ma allafta baina ba baka iya haɗa tsakanin zukatan mutum biyu sai ce walakin laha, allafa bainahum annabi ne aka kore ma wannan sai kai ce mun fahimci wannan da kyau shi sa gaskiya al'amari kowa ya nisanci son girma kamar gyamu matsayi ko Allah ne kawai ke ba wanda yake so da fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu misali shugaban kasan da ya ɗarab a kujerar mulki yau a kasan nan idan ya ce yana son ya samu farin jini irin na general buhari aiki ya same shi haka ne amma haka buhari zai iya samun mukamin shi wani abu ne ne sauki amma samun farin jini irin na buhari abu ne mai wahala sau da wancan tukwici ne na allah kai tsaye ni zan iya zama shugaban ƙasar najeriya yanzu wani dalili zai iya sa a wani irin juyi kawai sai gani ne a kai allah ne kadai ya iya wannan tsarin kuma da zai wannan tsarin ai da kyau koko jama'a na fatan mun fahimci wannan da ke sai a zo shi kenan ku yanzu ba ku ji dadi a ce mai katin a kamun shi shine commander in chief of the army forces mu gano wannan da ke ku shi ne ke karatun abin nan ba za ka su ayi ina fatan mun gano wannan da kyau aiko da an ga mulki ina fatan mun fahimci wannan da kyau ina ai wajibi zan rika zuwa duk magariba ina zuwa nan ina mau karatu da helicopter na zan rika sauka muna can abuja muna mulki in karfe shida ta yi sai mu hau helicopter sai mu sauko sai mu zo nan a saman masallacin da za a wajen saukan helicopter ka sauka mu gama karatu tsab mu kwana da asuba mai mako karatu sai mu hau jirgin mu mu koma mulki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya samu ba wani sikirinin duk wanda ya saba zuwa ya zo kudin wa muka ci kun gano wannan da kyau ku kudin wa muka ci duk wanda zai zo karatu ya zo karatu ya zai zauna ji karatu ya ji wa'azi tashi tafiyan shi kai tambaya mun gano wannan da kyau kuma za ka tambaya dole ka yi ladabi mr president suna samu dace na ɗana muku ne yanzu wani yana nan kamar yin mutu ina fata allah shi kiyaye mu ba mu bukatar wannan mutamu can ga suka da wanda za su iya tsayawa gaban allah maso hisabin mutanen najeriya su je su ansa gano wannan da kyau ku. mu ma dan wanda aka ce mu jagoranta so muke mu tafi ba yabo ba fallafa Allahumma sallim sallim Allah ya sa mu dace al'amarin fa wallahi na Allah ne yanzu kalmomin da mala albani zai bude baki ya fada mai rikicin dole sai ya hau kujeran mala inda zai shekara ɗari yana faɗin su ba wanda zai saurare shi ya ma fada ba a ji ba amma shi ko malam sun da yake raye ko ƙarya aka ce ya ce sai kaga maganin ta yi daraja baiwa ne Allah maraukin sarki ke mutum ba yanzu kalli irin baiwan da Allah ya magumi a lokacin da ake hatsaniya a rigima na tashin hankali da kashe-kashe da kone-kone a yankin arewa yana fitowa ya jawabe ci ai haƙuri ba aya ba hadisi fa kawai ya ci ai haƙuri sai ai ne sai ka ji magana ta tsaya amma yanzu a tafi wajen malam a a kara mai abin magana ya fada malam b a kara mai malam c a kara mai har zuwa malam z suna kara faɗi ma rikicin na kara tashi saboda wannan karamar ba su da wannan martabar yana gudun duniyan duniyan na bin shi yau da ba mutumin kirki ba ne yau da rasuwan shi sama da shekara 23 da a ce ba mutumin kirki ba ne muna faɗin wannan maganan wani sace ƙarya kake yi kun fahimci wannan da kyau ku amma ko ka ƙi shi dai Allah ya sai ka so shi ba inda ka iya ne saboda ya tsaye ma Allah kuma shi bai nema wajen kowa ba in ka ce a naɗa ka to shi wanda yake kan waye naɗa shi siyasa ne baiwa ne na Allah kawai ana fahimtar wannan ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin yanzu wanda suka biyo bayan abubakar gumu suka hau kujeran shi dan Allah ko wanda ya cimma abubakar gumu wajen daraja bayan rasuwan shi ba lawal abubakar ba ne bayan rasuwan lawal abubakar wane ne ba dakta gumu ba ne ya ɗana dakta alhassan ya ɗana wani lokaci kuma wa ke ɗanawa baban eh, limamin rimo college bai taɓa ɗanawa ba eh umar hassan eh ya ya taba dana mana Lokaci abubakar gumu na da rai ai sun su gumu mana dani ai ko bai danawa amma duk wannan dana-danan da ake ta danawa ba wanda ya dano irin na gumun. haka Allah ke baiwan shi bar Allah da abin shi kwamandojin da annabi ya naɗa yakin ba wanda Allah ya ga dama ya bada da nasarar yakin a hannun shi sai kwamandan da ya ga za ta kwaci ya naɗa kan shi khalid ibn al-walid sun na biyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ala ja'afar sannan annabi ya jinkiri bai je gidan iyalan ja'afar ba salasan kwana uku an yi a cihim bai je ya jajanta musu ba falam ya zahabi ilaihim ba da hazi ta'aziyya fil masjid mubashara mun gano wannan da kyau ku annabi bai je wajen yi masa ta'aziyya ba ba da hazi ta'aziyya bayan wannan jajinta wanda ya a masallaci na gaba daya fil masjid mubasharatan daga rasuwan annabi ya miƙe wannan jawabin amma sai da kwana uku bai je ba da wannan ya amfani da wannan daman akwai mutumin da za ga yana unguwa ga kwankwason gida ga gida a yi rasuwa ma bai ma iya zuwa ta'aziyyan ba sai ko riga ba mutane uzuri ba? kun gano wannan da kyau sai mutum ya ce wai nan nan aka yi man mutuwa wai kamar wani bai zai manta aziya ba wallahi yanzu haka wani abin ya ɗauke kan shi ma ya manta ana fahimtar wannan ya fita cikin tunanin shi ya manta kamar niyan sai a yi mutuwa ma a ce za a sallah karfe kaza wallahi in ba tuna ma ma na manta ne ko a ce za a ɗaura aure a masallacin nan in ba tuna ma a sanar ba wallahi na manta wani abin sai ya zo ya ɗauke hankali na amma duk da haka haka muke ta shanye zargi in na wane ne zai yi kaza in na wane ne zai yi kaza in na ne Allah da ya kiyaye mu bayyance wannan da kyau uzuri ke ma za ka ta ba mutane mai yiwa zargin shine salati da zikiri a wajensu to kagan ka ba su wannan uzurin ko kaji suna yi ba za ka damu ba suna yi ne don neman lada bal amhalahum annabi ya masu jinkiri sun atahum bayan nan sai ya je masu faƙada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi na isa suna ganin shi sai suka fashe da kuka sai annabi ya ce la tabku ala akhi ba'da al-yawm daga yau kanku ku ƙara ma dan uwana kuka yaqsid ja'far ibn abi talib yana nufin ja'far ɗan abu talib sai annabi yake cewa ud'uli ibn akhi ku kira man da na dan uwana qala abdullahi abdullah dan jafar yace faji abina sai aka tarkato mu aka zo da mu fa'ana ana afrahun au afrah ya'ani alfarah as-saghira yace ni sai na zama yadda ka san dan tsadda a sigar yan ƙananan yara haka faji abina ka ana afrah aka zo da mu yan kulkul yan kubul kubul yaran jafar to kuma ni ne ɗan ƙaramin cikinsu. duk sun yi yaushi ba ruwan Allah ba mutuwa sai ta ɗauki uba wanda yake nemo abin da za a ci a gidan da ƙyar ya bar yara ba abin da za su ci ba ruwan Allah da wani lokacin shi ne ya yi abin da ake so su waɗanda suka yi wanzu 'yan uwa ne na jini koko 'yan uwa ne na musulunci su yi ƙoƙarin tsayawa wajen ɗaukan ɗawainiyar su waɗannan yaran da aka mutu aka bari amma society na mutanen mu ba fa abin da ya dame su da wannan ina ji muku koma ga Allah ba ku damu da irin wannan yanayin ba Allah yanda za ku haɗu da Allah ina ji muku wannan abincin maraya bai dame ku ba tufafin maraya bai dame ku ba wajen kwanciyar maraya bai dame ku ba kiwon lafiyar maraya bai dame ku ba ilimi da karatu na maraya bai dame ku ba tunani da hankali da tarbiyya na maraya bai dame ku ba kawai abin da ya dame ku shine ku ci abinci ku kwanta da iyali ku yi bacci ku tashi wannan shine rayuwa to wannan dabbanci ne Don akuya ma tana wannan ai sa Allah ya ce suna ce su sha kama ta akulal an'am kamar yadda dabbobi ke ci sai ce fannaru masu wallahu duk wanda ya zama ci da sha shine tunanin shi tunanin lahira da abin da zai tarar a lahira ba wannan ke damuwan shi ba to wallahi gare bayan tunanin da ma Allah ya shi wani ɗan kwikwiyo ne da ya fi mashi sau ba amfanin zuwan shi duniya sai da wani amfani ya je lahira ne kawai ci ɗabga Allah shi kyauta to shi ne sai yake cewa faƙalar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce udu'uli halak ku kira min wanzami kun gane faji abil halak ko ya ce ku bani abin aski sai a kawo mashi hallak fa halakar osana ko aka zo da wanzami sai wanzami ya yanke ya aske mana kawunan mu sun makala sannan sai ya ce amma muhammad fa shabihun ammuna abi talib muhammad shi ya yi kama da mu abu talib unzur ba aljamila kaga annabi ya je gargidan ku bayan kwana uku da rasuwan har ya fara wasa da yara in yanzu ne sai a ce ji malamin nan da bai da tausayi bai da tsoron Allah uban nasu ya mutu kuma yazo yana wasa da su to me kake so a yi mun gano wannan nake ku so ke kana shigo to ana yi maguzanci ne da yawa nan iyayen sun mutu amma sanda aka yi mutu akwai damuwa a reko amma bayan mutuwan ya yi nisa damuwan bai tafi ba duk wanda ya ce damuwan bai tafi bai kwanciya da matan shi na fatan mun gano wannan da kyau ana jima'i cikin damuwa ne ya haka ne fatan ya tafi mara sai dan an tuno na dan ai alhini kawai sai a girge kai a ce Allah gafarta mu tsoho ba shi ganin ba shi ne abin da annabi ya ce duk wanda wata musiba ta same shi to ya jinjina musiban da musibar rasa ni kai hakuri ga rasuwan annabi to kai roƙo da rasuwan kowa ma da fatan kuna fahimtar wannan da kyau akwai damuwa babu daɗi jama'a mutuwa babu daɗi musamman mutuwan iyaye Allah shiryar da mu wa abu talib kana mata abu talib ya rasu wa mata alal kufur kuma ya mutu akan kafirci lakinin dur ilan nabe amma ku kalli manzan Allah kun gano wanda kyau ku sai ce fashabihu ammuna abu talib ya yi kama da baffanmu kaga bai kore shi ba tun da akwai dangantakan jini yanzu amma abdullah shi ku abdullahi fashabi wa halki wa huluki ya yi kama da yanayin halitta na da kuma ɗabi'a na wannan mukami ne ko ba mukami ba ne siffan halittar annabi ya ɗauko tsaf sannan kuma da mai ɗabi'un annabi halayen shi irin halayen annabi annabi ya ce yalla abdullahi bin ja'far ridwanullahi alaihi wa ala abihi fa khada bi yadayhi fa qala ya kama hannun shi ce allahumma khluf ja'far fi ahlihi ya allah ka maye wannan ya zama mayau a bayan ja'far tab in yanzu ne ka ware ɗaya daga cin yaran kai ma addu'a shikenan ha dama ku bai san ku ne haka za a ji a ce musu inda yana kaunanku aida ya muku addu'an duka bayan shi yana da taska taska na addu'a zai iya haɗa ku ya muku duka amma ka kai da bai san ka sai kamanta ka da wani tsohon mushiriki da ya mutu dindin haka kuwa kai da yake san ka sai kamanta ka da shi da ɗabi'un shi ya kama hannunka kuma ya addu'a cewa kai ka gaji ubanka to kai sai ka ci gaba da mai biyayya ka ji ba kaunar ka yake yi ba ƙarshen jama'a ji a ce ya kafarta shi irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ko suke kwantar mana da hankali mu natsu in mun ji maganganu marasa daɗi mu ce an taɓa yi kuma ga duk wanda karatu da ilimin shi da gogewan shi wajen jagoranci bai kai haka ba ko ba zai iya yin irin waɗannan abubuwan hankali kwanci ba ƙoƙari zai wai shi bai san a zarge shi ko bai san a mai tawaye ko bai san kaza wai bare kokarin ya daidaita kowa daidaita kowa ko Allah bai daidaita kowa ba nan da Allah ya daidaita kowa da kai da babanka ba a san wanda ya girma wani ba kuma da ba uba ba ɗa da ba manzanni ba annabawa ba shehunne ba malamai ba waliye ba hujubbai dole akwai wani wanda yake gaba da wani ai masu iya magana sun ce wani wan wani raƙomi wan doki mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ya laha min ganima hmm. madalla da wannan buru su na ganima wa baraka li abdullahi fi safafi safkihi fi safkati yamini haka ya zama Allah ka sa ma abdullahi albarka wajen safkihi sana'an shi yamini wanda yake yi da hannun shi na dama qala ha talata marrat qala faja'at ummuna sai mahaifiyarmu ta zo fazakartu lahu ko yatimuna fa lahu yatimuna sai ta ambata ma annabi maraicinmu wa ja'alat tafrahu lahu ai ta hazunuhu alaihi ta rika nuna damuwa akan haka alal yatimi akan maraicin yatimul aulad ja'far maraicin ƴaƴan ja'far faƙala sai annabi ya ce al'ailatu tukhafin ya ƙulu li'ummuhuma al'ailatu tukhafin ya ne tukhafin alaihim min alfakari talauci ke ji masu tsoro ta yi jama'a wallahi al'adim na dade shekaru da dama tun da na ji hadisin annabi nan na tsakawai talauci ne bai taɓa firgita na ba annabi ya ce malfaƙaru Asha alaikum ba na ji muku tsoron talauci duk mutumin da yake sanye ban kwana da talauci ko ya tsaya mai Allah hidima kuma yi don Allah don duk wanda ya ma Allah nashi sai Allah ya maka naka wa mai damuwanka ba 'ya'yanka da matanka ba yi ma Allah hidima ka bar musu ka bar ma Allah ka gani na abubakar sanda aka daga gidauniyar neman taimako ya kwaso duk abin da ya mallaka ya kawo su sahabbai geniya suke yi wajen kawo sadaka kullum aka ce gidauniya na abubakar shi ke gaba yau na umar ya ce wannan gidauniyar na bana sai na kure shi ni zan zama a gaba ana zuwa umar ya zo da dukiya niki-niki aka ce ka kabar ma iyalanka ya ce irinta rabawa biyu ya kawo rabi umar umar ne ya kawo ya ce rabi abubakar can an ji masu sai gashi don kowa ya kallar ido ya sa ya kafa 'yan jaridu kuma kowanne ya dana kyamarorin shi ana jira a ga mene mai gidan zai zo da shi can abubakar ya zo ne ka bar masu ya ce allah da annabi na bar masu har butan alolan gidan bai bari ba ya haɗo da ita malan sabai ba sanda Allah ya ce su yi hijira su tafi madina komi suka bari da rumfan kasuwa da gona da gida da abin hawa komi suka bari lilla. kun gano wannan da kyau ku duka suka watsar gaba annabi su koma raba sai an raba su a madina sau da imaninsu shi yasa da aka taba su Allah ya fushi ya ce alladina ukhruju min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah yace an fidda su daga gidajensu ko ba laifi suka yi ba a dan sun ce Allah ne ubangijinsu shin walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd al-huddimat sawami wa bi'un wa salawatin wa masajid yuzkaru ismullahi kaseera yuzkaru ismullahi sai ce wala yansuranna Allahu man yansuru in kaga Allah ya taimake ka ko to ka taimake shi ka'ida kenan in kaga Allah ya taimake ka a rayuwar duniya ya taimake ka a rayuwar lahira wallahi ka taimake shi yace inna Allaha laqawiyyun azi. gano wannan da kyau shi yasa kowa ya shiga tetayin shi ya ce a ah, yanzu talauci ne al'ailatu talauci ne ta kafina kike ji matsaurin yaran nan su uku annabi ya maimaita mata wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah annabi ya ce ni ne mai gidansu majibincin al'amarinsu duniya da lahira ina fatan mun gano wannan da kyau baya mai goye marawi kenan wa abyadu yastasqal gamam bi wajhihi simanul yatama ismatul lil aramili muhammadu kayi fari gunun ban sha'awa baya mai goye marayu gatan dattiji wanda ta rasa gata manzan Allah kenan shi yasa ce duk wanda ya kwanta ya mutu ya bar iyali wanda ba su da hali ci a kawo mashi in ka mutu ka bar abin masarufi kuma ya ci a raba ma 'ya'yanka da danginka bai san naka don in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo zai kai ma in ka to wajen shi ba shi faɗin sai jibi ka zo yanzu zai ka. kyauta ne wajen shi wane iska ko gulbi mamman ka ishe ni ka ishe baban kowa don ba mai ƙin halinsa sai fasuku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba wannan hadisi akhrajahu ahmad al-imam ahmad da shi a juz'in farko shafi na 204 haka tabarani a mu'jamul kabir juz'i na biyu shafi na lamba hadisi na 1461 wa qala al-haythami fi majma' az-zawaid juz'i na biyu shafi na 156 rawahu ahmad wa tabarani wa rijaluhuma rijalus sahih kiza jama'a kada wanda ya ji dar wajen yi ma Allah hidima karka wani damu yi mashi Allah ba butulu ba ne zai maka sanda wani datti da yi ma Allah hidima ya rasu ya bar 'ya'yan shi 'yan ƙanana ya bar musu dukiya ƙarƙashin wata katanga annabawan Allah Allah ya tura mutum biyu zai su aikin gyara katangan ta faɗi annabi khidar da annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azumi rusuli mun gano wannan da kyau gari suka tashi takanas suka je garin ga katangan za ta fada faƙamaha nan da na annabi khidar da annabi musa suka yi aikin gyara ta isi to ita ba da kara ce na yawaita magana ba da sai in ce da kasu latta hasta alaihi da sai ka ce su biya ya ce to ƙala ha za fi raƙun baini wa baini to yau fa za a rabu amma babu rabuwa kawai sai na gaya maka dalilai mun gano wannan da kyau ku ko ka ji an yi shiru akan wani batanci da akwai ran da za a zo a faɗi dalilin batancin yana nan tafi ina fatan mun gano wannan da kyau kila ba maki kasuwa ne aka je gogoriyo ka kasa wane sai da ya ciri riba kai baka samu ba ka koma kana wasu abubuwa akwai ran da za a faɗa ko ko neman aure ne aka yi baka samu ba kaje kana surutai za a zo a faɗa ko ko wani naka ka dore magindi shi ma bai samu ba kun gano wannan da kyau ko dole sai an faɗa shi ma annabi Musa ya ce biuka bi ta'wili ma lam tasai alaihi za a gaya maka wannan labarin shi na gaya mashi Amma Safina wa ammal mai gulam sai aka ce wa ammal jidar amma ka ga wannan katanga sai ce me fakana tatahu kanzul lahuma li ni yatimaini fil wa wane mutum kai labari sai Allah ligulamai ni na wasu marayu yara ne ni marayu guda biyu annabawa na hidiman marayu sai mu muki muna sa ran muna haihuwa kuma dole komin daren dadewa mu mutu mu bar yara a sai mun shirya abin da da izinin Allah responsibility na sai an dauke shi gaba daya da izinin Allah kun gano wannan da ke ko Allah ma ya zargi wanda be kokarin tsayawa tsayin daka wajen al'amuran marayu ya ce wala ya hudu ala ta'amil miskin kun gano wannan da ke ko yatimai ni kalla balla tukrimunal yatim ba sa girman marayu sam ba su kokarin yin abin da za su amfana ballantana rayuwar ni na mamaki wai yanzu ni zan koma ina tunanin wacin da ni na rayu yanzu ne kaza yan bayana me nake musu tunani in mutum na irin wannan tunanin ko yana da matsala in ka samu rayuwa da sauƙi yanzu yan bayanka yake tunanin su samu ne fa abin da annabi ya ta yi hacce tan shi ya aji da aka ba shi daman addu'a ya ƙiye roƙa a lokacin ya ce don ‘yan baya haka ya je makabarta ya ce ina ma da ‘yan uwa sun zo aka ce suwa ‘yan uwa ba mu bane ya ce ba ku bai ne ‘yan uwa na nan tafi annaba har ya ajiye mana tsaraban alola yadda zai iya gane mu saboda wannan hasken duk abin ya zai ce ‘yan uwan shi ‘yan uwan shi ba mu zo ba ba wannan shine salafiyanci jama'a khalafiyanci shine ɗan nafsi nafsi nafsi nafsi Allah ka raba mu da khalafiyanci gano wannan yatimai ne filma wa kana tatahu kanzul kudi ne karkashin wa kana abuhuma kaji kaida wa kana abuhuma Saliha. fa arada me rabbuka kai ku ji ba qur'ani manufan ubangiji akan waɗannan yaran da iyayen suka zama nagari kun gano wannan da kyau ku? aka turo annabawa su yi masu hidima shine ka a waye gari ba su girma makatan ganta faɗi su ɗibo ma'aikata su wawushe kuɗin sai aka turo annabawa suka yi aiki masu amana kawai saboda kuɗi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau shi sa addinin Allah addini ne mai tsari kuma shi Allah madaukin sarki ya tsara ma kowa yanda zai rayu a ƙarƙashin wannan addini ba tare da matsala ba Allah ya tsare mana imanin malaci alhadis rawahu ahmad bi isnadin sahih bi hadha al lab ala shart muslim wa rawahu min uh, hadha at-tariq aidan al-hakim fi mustadrakihi as-sabit aw ash-shahid min al-hadis malici abinda yake shahidi a cikin wannan hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama aza ala ja'far annabi ya iyalan ja'far ta'aziyya ba'adan na'ay ja'far lil muslimina bi salasati ayamin bayan da ya sanar da mutuwar ja'far da kwana uku fala tajidu ta'aziyya bi salasati ayyamin wala tahaddu ta'aziyya mala yace ba iyakance ta'aziyya da kwana uku ba ba wanda ya iyakance ta kun gano wannan da kyau ku duk wanda kuma ya iyakance sai mu ce mashi fa'alaihi fa'alaihi dalil dole ne kawo dalilin da yasa ya iyakance ba inda ka iyakance sanda ka samu sarari da safe ne ka je da rana ne ka je da almuru ne ka je da daddare ne ka je bayan kwana ɗaya ne biyu uku kwayan sati bayan wata ka je kada ka je ka faɗi kalmomi masu kyau ka haƙurtar kai wa'azi ka nasihantar kai kuma da aka ce yi haƙuri yi haƙuri ka nemi ladan rashin a wajen mai abin saboda duk makokin da za ka yi duk ihun da za ka yi duk saba ma shari'a da za ka yi mamacin zai dawo ne sai ma ka kara ma kanka matsala ka kara mashi matsala isa duk mai hankali da tunani da hangen nesa ya kokari ya lissafa abin da ya kamata ya yi don ya rabota duniya da lahira allah maɗaukin sarki ya sa mu rabota duniya da lahira za mu saurara a nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum